Jama'a assalamu alaikum. A shekarun baya, babban bankin Najeriya ya sallami wasu ma'aikatansa na wucin gadi su fiye da ɗari biyar daga aiki. Wasu daga cikin waɗannan ma'aikatan sun ce sun shafe fiye da shekaru ashirin suna aiki. A lokacin da ya sallami waɗannan ma'aikatan, babban bankin ya biya su wasu kuɗaɗe da ya ce haƙƙoƙinsu kenan a matsayinsu na ma'aikatan wucin gadi tunda su ba cikakkun ma'aikata ba ne ba za a iya yi musu sallama kamar na cikakken ma'aikaci ba to sai dai ma'aikatan nan sun ce da sakil domin kuwa dokokin kwadago na wannan banki sun tanadi cewar ma'aikacin wucin gadi ba zai shiga shekara ɗaya yana aiki ba idan kuwa ya shige hakan to dole ne a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci. Dukkan waɗannan ma'aikatan babu wanda aka maida shi cikakken ma'aikaci duk da cewar sun wuce shekara guda suna aiki. Abubuwa guda biyu waɗannan ma'aikata suka yi roƙo a kai. Ko dai babban bankin Najeriya ya biya su dukkan kuɗaɗen da suka cancanci a biya su saboda matsayinsu ya kai tamkar cikakkun ma'aikata ko kuma dai bankin ya duba ƙwarewarsu ya kuma ba da cikakken aiki ga dukkan wanda ya cancanta kuma yake buƙatar yin aikin. Bari mu faro da jin bayanin kakakin waɗannan ma'aikatan Mr. Bulus Daniel. Sunana Bulus Daniel, ni ne shugaban Disengage Templar Staff na Central Bank, babban bankin Central Bank. ba mu labarin yadda aka sallame ku ku wajen 500 yaushe kuma aka ɗauke ku aikin na aka sallame ku? Eh, an ɗauke mu aiki, su da an ba su appointment 1988 wayansu kuma aka zo aka ba su appointment 2001 wayansu 92 wayansu 96 wayansu 98 aka yadda aka da aka ba da appointment a matsayin temporary staff wato ma'aikatan wucin gadi wayansu an ba su a temporary appointment wayansu da sun yi aiki a treasury inda ake ijiye kudi wayansu inda ake kirga kudi wayansu kuma a office a different wayansu masu gadi yadda da muka yi aiki kenan muna aiki kenan kuma mun ba bauta ma banki duk da karfin mu muka yi wayannan aikin kuma da gaskiya mun masu aiki ba su taba fitowa banki ba ta taba fitowa ta ce mun saci kuɗi ko wani abu ya faru ko kuwa an kori mutum haka ko ya yi rashin hankali a wajen ba Bulus ba mu labari a cikin ku waɗanda suka fi dadewa kamar shekara nawa suka yi suna aiki. A kowanda sun shekara ashirin, a kowanda wanda suka fi dadewa shine wanda da aka ɗauke shi 1988. To ka gaya man wanda aka ɗauke shi 1988 lokacin shi gwamnan da yana ina ne. Lokacin sai ka tarar ma lokacin ma bai gama university ba. amma wannan an zo ka zo ka sallame shi ba sai ka zo ka ɗauki dubu ɗari biyu don saboda saba ragin cin mutunci ka zo ka bashi dubu ɗari biyu da dubu talatin da dubu talatin da biyu. kafin mu ma isa nan shin ya ka'idar aikin ku take don abun mamaki ne mutum ya kai wajen shekara ashirin a ma'aikata yana aiki a matsayin temporary kamar yadda kake faɗa ko ko ma'aikacin wucin gadi. ka'idar aiki na banki na babban banki da central bank of nigeria da kuma nigeria labour bai kamata mutum ya wuce bai kamata mutum ya kai wata ya wuce wata shida ba wata uku zuwa wata shida sun riga sun karance ka abin da yasa sukan bar mutum ya yi wata shida ko shekara don saboda su karance shi su san wani irin hali ne ko zai ko yana sata ko baya sata amma sun barka ka wuce wancan gurin automatically ka zama ma'aikatan banki na permanent kenan yawwa to uh, wace hujja aka bayar ka ce an sallame ku nan ne tun wajajen bakwai yanzu wajen shekara goma kenan ah, menene bari mu sake komawa baya mm. ah, shin kana nufin tun waɗancan shekaru goma ba ku haƙura da maganan aikin ba har yanzu kuna ta ba ku kama wani kuma sabon aiki ba kuna cewa ko a maida ku ko a biya ku wani haƙi. Barin gyara wani abu guda ɗaya wajen. An sallami wayansu 2007 wayansu 2008. abin da ya sa ba za mu iya ja da wannan faɗan ba dole sai hakkin kowa ya fita don saboda ni da kana gani na ina da yara uku shekaru na kuma sun wuce arba'in ina ne za ka je kana neman aiki za su ce suna neman suna neman wanda suna ashirin da biyar ana ɗaukan masu shekara ashirin da biyar akwai wanda a cikinmu sun kai shekara tamanin ina ne za su je su samu aiki yanzu haka kuma banki ne ta rike su wane shekara ashirin suna aiki a wajen bauta ba bayar da ba su ba ba da haki ba. Faɗa mana waɗanne dalili aka ba lokacin da aka zo sallamar ku daga aikin. Ba dalili. Mu da mun bar shi akan cewa da suna da nasu interest a kai. In ba haka ba muna aiki yaya zaka kori wayansu kuma ku da su da suna da yan uwa wanda suna da director wanda suna da yan uwa ko ah, wanda suna da yan uwa kanin su director da su sauransu ko gwamna shine sai aka dawo da su sai aka ba su permanent appointment mu kuma tun da yake ba wai ba mu da connection da kowa shikenan sai aka ce mana mu tafi mu tafi mu je na kana nufin a cikin ko waɗanda aka zaga daga baya aka bawa aikin kina akwai wanda an zaga daga baya sai an kira su an ba mu takardar tare sai suka dawo sai suka kira yan uwansu sai aka ba su appointment su suna aiki har yanzu da nake gaya maka yaya aka yi ɗazu ka fara cewa bayan an sallame ku ko wasu kuɗaɗe da aka ba ku eh, ya lamarin yake da da suka sallame mu sai sun ɗauki kana shekara tara ko takwas sai su baka dubu ɗari ɗaya da ashirin wai da goma sha shida wannan kuɗin abin da suka sa cikin takardar sallame kan cewa ka tattara kayanka to ina kuɗin sallaminka in ka tattara kayanka in ka yi shekara ashirin sai su baka dubu ɗari biyu da talatin da biyu kudin da da suka bayar kenan so ina hakimu tun da doka ta ce in ka yi shekara in ka kai shekara daya su din ka ko wata shida su su sallame ka ka zama permanent staff kana pension so ina hakinka na termination da benefit ɗinka wajen. Bulu za su aji daga waɗannan tsawon shekaru goma da kuka daina aiki a wajen waɗannan matakai kuka ɗauka eh, na ganin wannan haƙƙin da kuke magana eh, kun same shi. Matakan da muka ɗauka mu dai mun ce mun nace akan cewa hakkin mu dai dole duk yadda aka yi sai ya fito. Na mataki na ɗaya mun ɗauki mataki sai muka je Nigeria Labour Congress. Ta na fada, Nigeria Labour Congress ta rubuta ma CBN kan cewa su dawo da mu ko su biya hakkinmu yadda ake salaman permanent staff su biya kowa ma hakkinsa. yadda da mataki farko matakin wanda muka fara ɗauka kenan don mu ba masu tare da zaune saye ba ne ba mu so mu ɗauki ko makamai mu ce muna wasu muna muna muna ɓata wayansu kayan banki ko wani abu amma kuma muna ɗauka a ta hanyar da dole gwamnati sai ta ji kokowa dole sai babban cbn babban banki da central bank of nigeria ta biya duk kowa ma hakinsa ma'ana uh, kun ji wajen to me ita kungiyar kwadago ta yi kan lamarin da ta kira mu sai ta rubuta mu su dawo da mu ko su biya ma kowa hakinsa sai sun kira mu daga baya sun kira mu mitin mun je mitin na fari sun ce mana za su kara mana wani abu muka ce babu dokan ta ce su dawo da mu ne ko kwa su biya ma kowa hakinsa so suna neman hanyar da kuma za su zalunce mu ga kuma takarda da an tura musu so muka ce babu sai suka dawo sai sun kira Nigeria Labour Congress sun kira mu muka je mitin da muka je mitin sai ka shikenan sai suka kira Nigeria Labour Congress na wajen awa daya suna mitin ba su kira mu a mitin mitin din ba sun je sun shiga sun kulle ofis daga baya sai suka dawo shikenan sai suka ce mana mu shiga mitin din muka shiga mitin Nigeria Labour Congress ku da da kuna baya su da da suke bayan mu suna ce mu tashi tsaye dole sai an biya hakimu ko kuwa an dawo da kowa a matsayin permanent staff daga baya kuma Nigeria Labour Congress tun da yake sun je sun yi mitin sun shawara da central bank sai ya dawo yana sun ce mana wai bamu da condition of service wani bamu da condition of service ba da ku rubuta leta guda biyu akan su biya hakimu amma bulus ba ka ga da ba su fahimta ba ne sai da cbn din ta yi musu bayanai sannan suka gane gaskiyar lamarin ai a dokan labor act sun rubuta ko cbn din sun rubuta kan cewa mike temporary appointment din mu bai kamata ya wuce ya wuce wata shida ko ɗan shekara ɗaya ba dole kawai sai sun confirming ɗinka a full staff ko kuwa sun biya ka hakinka to me kuke gani ya faru da aka fidda ko waje aka tattauna a cikin ɗaki mu da mun gani akan cewa wancan ko makafo ya sani a kan cewa Nigeria Labour Congress sun je sun karbi wani abu. Zargin da kuke kenan. Zargin kenan wancan ma wancan zargin su ma sun sani Central Bank din ma sun sani muna zargin su ko ta ina hmm. A kan cewa sun zo sun karbi wani abu a wajen banki. Shi yasa sun dawo sun juya mana baya. Uh, Bulus daga nan uh, ka san shekara goma dole abubuwa da dama sun faru daga nan ko me ya sake faruwa? daga wajen shi kenan sai muka jawo su zuwa national assembly mun rubuta ma national assembly sai suka kira mu da suka kira mu su sun kawo cbn a kan cewa su zo a national assembly dukansu sun zo Daniel kenan, a mako mai zuwa za mu ci gaba da bayaninsa a kasance lafiya.